assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatun alin wannan majamu'a mai tarin albarka na asararun mujarrabun ina mana barka da safiya to insha Allah ga wani sirri mai girman gaske wanda kuma inda mutum yana neman duniya ina nufin inda mutum yana son abun duniya ne to insha Allah rabbi in ya jarraba wannan to zai samu abun da yake bukata da izinin Allah matukar dai allah ya lamunce ya samu sirrin ya tashi wanda wannan sirri ne na saukar da kuɗi saboda rayuwa ta da dole da kuɗi kuma wannan sirri bugu ne gaskiya na hisabi ana buga wannan sadara da ake gani sunan bugun zauna da jaka zauna da jaka wannan shine sunan bugu da farko yadda ake aikin mutum zai samu ɗaki ne wanda ba shi da komai ba shi da siminti a tsakiyan shi sai ya samu yashi mai kyau na kogi sai ya baza a ya baza wannan ƙasa ɗin in ya baza sai ya zuba wannan sadara ya buge ta da tara zai dawo can ƙarshen <clears throat> zai dawo zaɗa jason ta wajen in asa son ɗin nan zai dawo sifili guran to sai ya yi ziyadan uku a guran shine zai ba da in an buga abinda zai fita shine jalla ya ƙaƙashashu wannan shine abun da zai fita gashinan nan a rubuce idan bugun ya fita sai mutum ya samu turaren shuhurul jini ya yayyafa a kan bugu ɗin amma shahurar jinin mai kyau ake samu kuma mai kyan yana da tsada <coughs> sai mutum ya ɗan rage turaren kaɗan ya shafa a jikinsa da kuma carbi da zai yi aiki da shi sai mutum ya fuskanci gabar sai ya ke wurin jalla ya ƙaƙashashu ana yin wurdin ne adadin aikasha wato dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha shine aikasha a hisabi kar na ce ai kashe kawai na wuce wani bai san ai kashe ba tunda wala Allah wani shi bai yin hisabi din ma to in Allah da inda mutum yana da mustajaba kafin ya kammala wannan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗayan zai ga wani rohani ya bayyana a gare shi wannan ba wai kuɗi ne suke so a kai tsaye ba rohani ne zai bayyana maka to kai kuma duk abin da kake bukata zaka ka iya tambayansa zai warware maka insha Allah in kuɗi kake so in zinari kake so in ma menene to insha Allah ga dai hanya ta samu wanda kuma <coughs> afuwan da ke na ɗan taɓa turare ne kuma bana jin daɗin jiki na sosai ya ƙara min mura <coughs> idan ya zo shi shi ruhani ne da kasance ba wai azzalumi ba ne ko mai cutarwa ko kuma wanda zai ɗora mutum a tafarki da zai da mutum ya saba mahaliccinsa ba ne idan sirri in an kira abu sai ya dawo an yi sabon Allah a cikin shi gaskiya ban cika sakewa ba wai babu ire-iren su ba akwai abubuwan da indon mutum ya ya zai kauce ma hanyar mahalicin shi to yana iya samun duniya din to amma abun la'akari da tunani shine ita duniyan nan gaba daya in mutum ya same ta ma to kwana nawa ne wanda ya jima yanzu musamman mu zamanin mu na yanzu wanda ya jima shine 60 70 60 ake mutuwa to me mutum ya ce a duniyar kuma ya koma ya hadu da mahaliccinsa a cikin wani mummunan yanayi shi yasa abun da dai zai dawo zai amfani mu duniyar mu da lahiran mu ne kuma ana ba da sirruka ne ba don komai ba sai don mu amfani juna wala Allah wani shi ma yana da shi sai ya daura? wancan yana da ya bayar wancan ya bayar sai da an yi musharaka an amfani juna ko ba ka ba yauwa sannan idan ya bayyana shi wannan ruhanin yana iya bayyana maka a siffan ɗanka in kana da ɗa ko a siffan ƙaninka kowa ko mahaifi za ka gan shi yana sake da manyan kaya jamfa da wando da gari su yake sawa sannan kuma yana iya bayyana maka a siffan wani ko ɗan angonku ko aboki ko kuma ma ya bayyana a siffan wanda ma baka ma san shi ba amma dai ba wai a siffa ta ban tsoro ba ne ba an fahimta ai sai ƙarin haske da zan yi wa ko kuma ce wanda na saba mana shine idan aka ba da sirri ka jarraba ka ga bai tashi ba to wala Allah kai ne baka da rabo a cikin wannan sirri din ko kuma kai addu'a kai addu'a ka ga shiru wala Allah kai baka da mustajaba ne na sha dai in yi magana dai akan mustajaba wanda har da yawa wani sa'in lokaci mukan dan ba mutane dama su yi magana don a musu bincike akan mustajaba ko matsalolin su na rayuwa wanda kuma gaskiya wasu suna da matsalar rufewan taurari wasu kuma matsala na jefe-jefe wasu kuma dai jarrabawa ce daga Allah sai da mutum zai ta yin abu kawai ba zai samu ijaba ba kuma koya zai yi ko koya mutum zai yi to ko addu'a kai ba za ka ga ijaba ba wannan kan ba za ka gani ba matukar matsalan ka tana tattare da kai ko me za ka yi kuma wani yana iya ya daga hannu ya yi ka ga aikin ya yi kai kuma ka yi ka sake ka yi ka sake ba zai yi ba kuma ba zai taɓa yi din ba saboda wannan matsala to in muka ba da sirri ina ba da sirri akwai masu ɗaukan shi suna sauya shi don shekaran jiya akwai sirrin da na bayar na gidan yanyawa ɗin nan to wani he biyo ne firabir yana tambaya ce ni ne musa ko dai wani ne musan ya ce ya ga wani ya ɗora shi ya ce kaza kaza kuma ni ma ya ji odiyo na yanda na ce a yi shi ma wancan haka ya ce a yi to sai na ce masa to nan kan dai kana magana da abban muhaddasa ne wala Allah wancan din shi ma sunansa Musa ne kuma shi ma ban san me ya daura maka ba to amma dai inda na dan ji dai daɗin shi wancan da aka ce ya ɗauka to bai canza asirin kamar yadda na bada shi ba don akwai wanda in na bayar sukan canza asiri sai su ce su ne daman sun jima za su kawo mutane sun musu alkawari sun yi kaza kaza da ƙarerayi dai a ciki da sauransu to waɗannan suna iya yin amfani da sunana su je su yaudari mutane su ci kuɗin wani kaga a yi tsammanin ni ne kaga an yi sallah da ta kenan ko yauwa to wannan a yaushe na kan kararwa duk wadda ya yi fodin in sirri na sai kaga ba lambata ba ce to lalle ba ni ba ne ina faɗan lambata daga wancan lokaci lambata ita ce 090 3161 4201 ko kira ko whatsapp duk wanda kai insha Allah rabbi zan gani amma in ka do in wani ya sharing dinsa ka bi shi private kaga ba lamba nan bane to lallai ba ne bane kuma ko me kuka kulla alaka tsakanin ka da shi ko me ya faru in ya yaudare ka in ma bai yaudare ka ba kun yi amana a cikin mu'amalar ku to wannan kan ba da ni kai mu'amala ba amma ni lamba ta kamar yadda na faɗa 090 wannan ita ce sakamakon gaskiya akan yaudaran mutane da yawa a nan whatsapp din ana yaudaran mutane a social media don za a yi alaka goma to da kyar ake samun guda biyu ko uku mai kyau saura takwas ɗin duka kawai mayaudara ne macuta wanda kuma sukan shiga rigan almajiranci ne masu bata mutane yawa shi ilimi baiwa ne kana iya haifuwan ɗa ya fi ka ilimi ko kuma jikanka nema ya fi ka ilimi wannan duka luɗufi ne na Allah wanda in Allah ya baiwa mutum abu to babu wanda ya isa ce ba haka ba to insha Allah wannan dai kamar na dan mana karin haske ne kamar yadda wasu kuma sukan iya aminta da mutum a nan yanar gizo su ɗauki amana su bashi ko ya sa su sa mutum ya musu aiki na almajiranci to wani kuma in an bashi zai ce za a bashi kuɗi in aka bashi kuɗi daga nan kuma sai a daina jinsa to kaga ya ci me kenan ya ci wahalarsa duniyarsa da lahira wani kuma zai ba da aikin wanda aka baiwa aikin zai tsayaye tsakani da Allah to in yi aikin shi ma biyan bukatan a gurin mahalicin mu take anan shi ma yake neman ta ba karfinsa ne ba koya ne to in kai kuma da ka ba da aiki a maka aiki in ka ba wa mutum ya maka aiki to ka kyautata masa zaton cewa ya yi kai kuma da aka baiwa aikin ka yi tsakaninka da Allah idan ka yi naka to kai ka gama naka sai ka bar wa Allah kuma ya yi nasa Allah shine mai hukunci tsakaninmu. mu to insha Allah kar daina cika ku da dogon surutu daga dan uwanku Musa Muhammad Abban Muhaddasa ke muku a huta gajiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu.